Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM noma da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi 8 ga watan Janairun shekara ta da 2017. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Yayin da ake kwana dubu da sace 'yan matan sakandaren Chibok, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa na iyaka kokari domin ganin an ceto sauran 'yan matan da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram. Jami'an 'yan sandan Isra'ila sun ce wata motar da aka rafka kan gungun sojoji a birnin Kudus yau Lahadi ta kashe sojoji hudu 'yan kimanin shekaru 20. kana ana tuhumar mutumin da ya kai hari a tashar jirgin sama ta florida da laifin tada hankali da ya janyo asarar rayuka kanun labaran kenan to ko me yasa yau jam'iyyun da ke mulki a jamhuriyar niger ke yin gangan mai da martani ga 'yan adawa sun fito sun ce su ne addaji al'umma sun ga an yi ayyuka waɗanda sauran al'umma ba su ji daɗin su ba kamar yadda aka tada 'yan kasuwan nan sun yi tsammanin za su unhwani da wannan su yi juyin mulki na hula. su kuwa 'yan gane mazauna najeriya tofa albarkacin bakinsu suka yi game da rantsar da sabon shugabansu a jiya Allah ya taimake shi rukon Ghana ya iya ya rika mu 'ya'yanmu da kanni da 'ya'ya kowa ya samu abin yi. Za kuma a ji tsokacin wani masanin tattalin arziki game da yanayin wato halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki. kuma kamar kowace ranar lahadi mahmud lalo na tafa da shirin duniyar amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayo masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa grace alheri abdu shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa na bakin kokarinta domin ganin ta ceto sauran 'yan matan sakandaren chibok da aka sace kwanaki dubu daya da suka shige da har yanzu suke hannun kungiyar boko haram a cikin sakon da ya buga a shafinsa na twitter yau lahadi shugaba buhari ya ce ina fata nan ba da dadewa ba al'ummar chibok najeriya da kuma duniya baki daya za su ga dawowa sauran 'yan matan gida kungiyar da ke fafatakar dawo da 'yan matan da taken bring back our girls ta tsara shirye-shiryen da za ta gudanar na tsawon mako guda da zimmar jan hankalin duniya kan batun 'yan matan. A cikin hirarsa da sashen Hausa, kakakin kungiyar Dr. Iman Shehu ya bayyana cewa za a gudanar da ayyuka a birnin tarayya Abuja da waɗansu biranen Najeriya. Haka kuma za a gudanar da irin waɗannan shirye-shirye a waɗansu ƙasashen duniya da suka hada da birnin New York da kuma Washington DC a nan Amurka. Ya kuma yi ƙarin haske kan abin da ya sa suka shiga wannan fafatuka da kuma burinsu. da muka fara wannan fafatuka ba musamman har za mu kai ce wata guda ba har a yi batun shekara guda shekaru biyu kuma yanzu ana batun kwana dubu ɗaya ana nan ana jiran tsammani cewa za a kwato su daga hannun 'yan boko haram amma tun lokacin da muka fahimci cewa ita wancan gwamnatin ba ta da niyyar neman yaran da gaske mukan keɓe ranaku musamman don mu ƙara tunatarwa mutanen duniya cewa 'yan matan nan fa suna nan a rike to tun lokacin kai wasu lokuta sai mu yi irin wannan gangami da za muke Dr. Iman Shehu na kungiyar Bring Back Our Girls a nigeria Kamfanin Microsoft ya haɗa hannu da wata ƙungiya mai zaman kanta org wajen samar da horaswa ta hanyar sadarwar intanet kyauta Kamfanin yana kuma faɗaɗa aikinsa a ƙasashen ƙetare inda zai horas da mutane 25 a Legas, Najeriya. Dona Sanka, babbar jami'ar gudanarwa ta kamfanin Microsoft ta bayyana cewa ba safai ake samun irin wannan damar ba, kuma ana iya aiwatar da shirin kamar yadda ake gudanar da mulkin dimokuraɗiyya. Many of our entrepreneurs aren't technical, but that doesn't mean they don't know what problems exist in Nigeria. Dole ta ce mutanen da muke horaswa ba masu ilimin fasaha ba ne, amma wannan bai nuna cewa ba su san matsalolin da ake fuskanta a Najeriya ba, ko kuma ba su da dabarar shawo kan matsalolin. Daga cikin hanyoyin shawo kan matsaloli akwai mahangajar da ake kira one track da ke hana sace ƙananan yara ta wajen amfani da wayar salula da tantance inda mutum yake. Dole ta bayyana cewa muna aiki wata rana da daddare kan samfurin manhaja sai aka ɗauke wuta, babu ma wanda ya kula cewa an ɗauke wuta. Suka ci gaba da aiki, a wurin su ɗauke wuta ba wani sabon abu ba ne. Dole ta ce abin da suke koya zai taimaki masu tasowa da za su kware a fannin fasaha ko da a birnin New York ne suke ko kuwa a Najeriya. jami'an 'yan sandan isra'ila sun ce wata babban mota da aka rabka kan gungun sojoji yau lahadi a birnin kudus ya kashe sojoji hudu dukansu 'yan kimanin shekaru 20 jami'ai sun ce sojoji goma sha biyar kuma sun ji rauni a harin da ya hada da wato aka hada da biyu da ke cikin matsanancin hali kakakin rundunar 'yan sanda ya ce sojojin suna sauka daga wata motar safa ne aka kai wannan hari jami'an isra'ila sun ce mai yiwuwa ne harin ta'addanci ne hukumomi sun ce an kwantar da maharin sai dai ba su yi ƙarin haske a kai ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai na ƙasar Iraki sun ce harin ƙunar bakin wake da aka kai a Bagadaza ya kashe akalla mutane goma sha uku da dama kuma suka ji raunuka. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya tada nakiyoyinsa a ƙofar wata kasuwa da ake samun hada-hadar wato jama'a a lardin da galibi 'yan shiya ne. Wani harin ƙunar bakin waken kuma da aka kai a wurin a wani wuri a Bagadaza ya kashe akalla mutane bakwai. daga ƙarshe an shigar da ƙara kan mutumin da ake kyautata zaton shi ne ya harba bindiga da ya kashe mutane a tashar jirgin sama ta florida ana tuhumarsa da laifin tada hankali a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da yin sanadin rasa rayuka bisa ga sanarwar ofishin babban lauyan gwamnati a miami ana zargin esteban santiago ɗan shekaru 26 tsohon soja da ya yaƙi a iraki da laifin kashe mutane biyar da raunata waɗansu shida a harbin kan mai uwa da wabi da ya ranar juma'a karar bindiga ta razana dubban mutane ta kuma jefa tashar jirgin saman cikin rudani idan aka same shi da laifi za a iya yanke masa hukuncin kisa ko kuma daurin rai da rai ana kuma tuhumarsa da laifuka biyu da suka shafi amfani da makamai ana tsare da shi babu beli kuma zai bayyana gaban kotu karan farko gobe litinin To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bar mu fara da zangon a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar inda jam'iyyu masu mulki suka yi gangamin mai da martani ga 'yan adawa Sule bar Barma gare ka. La mouvance presidential! vive la bas. Dubun dubatar magoya bayan jam'iyyun da ke mulkin Nijar ne suka fito tituna a wannan Lahadi inda suka yi tattaki daga dandalin Place Dumo zuwa Place de la Concertation don shirya gangamin goyon baya ga shugaba Isuhu Muhammadu wanne ke shan caccaka daga jam'iyyun adawa da ma wasu kungiyoyin hararen kula saboda zarginsa da jefa talakawa cikin kuncin rayuwa alhaji asmana malam isa jigo ne a jam'iyyar pnds tarayya madigar kawancen jam'iyyun da ke mulkin nijar sun fito sun ce su ne addaji al'umma sun ga an yi ayyuka waɗanda sauran al'umma ba su ji daɗin su ba kamar yadda aka tada 'yan kasuwannin nan sun yi tsammanin za su muhani da wannan su yi juyin milki na farahulla su 'yan adawa da 'yan farahulla waɗanda suke ra'ayinsu mun ka ce to mu ma za mu fito mu gwada musu da kamar yadda ƙuri'a ta nuna cewa da shi shugaban ƙasa alhaji muhammadu shine wanda al'umma suka zaba za mu kwatanta musu a yau cikin wannan tahiyar jerin gwano da muka yi jama'a suna tare da shi ana maganar cewa an yi amfani da kuɗi ne wajen hudu mutane ba wai wai magoya bayan ku bane ba to wannan ai dole a kowa ya ga ra'ayin shi akasarin waɗanda suka fito wurin wannan gangami matasa ne saboda haka na tambayi Siraji Isa na jam'iyyar NPR Jamhuriya me ya dalilin su na amsa wannan kira dan mu zo mu gwada ma duniya da kowa da kowa muna goyon bayan shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu da duk ayyukan da yake na ci gaban kasa Nijar. Haka su ma matan jam'iyyun kawancen MRN ba a bar su baya ba wajen gwada wa shugaba Isuhu gamsuwa da kamun luddayinsa hajiya aishatu habibu umani jagora ce a kungiyar matan tarayya wallahi ba yan movance presidential kadai bane annan ni na tabbata tunda na kawo bisu ya kai nawa yan lumana ma sun zo sun ka ce mun tabbata aikin da president yayi kuma mun zo mu kama mishi kenan alhamdulillah president na Niger duka ne mata mun ɗauki alkawal menene alkawal mu ba mu yarda yanzu cewa wani rezo sosiyo dinnan suna bata muna ra'ayin ɗiyanmu wani zage-zage wani bata suna mun ce ɗiyanmu kasu yarda da shi ba mu yarda Nijar da muka sani Nijar ce ta mu duka. 'Yan Nijar mazauna kasashen ƙetare sun aiko da tawaga domin bin sahun magoya bayan gwamnatin mai ci wacce suka ce ta yi musu komai. Kakakin 'yan Nijar da ke zaune a kasashen waje Sahanu Muhammadu ya zo ne takanarsa daga kasar Sudan. Shugaban kasa a dukkan kirarin da ya yi ta yi ya yi kirarin cewar da diaspora lalle jiha ta tara ce kuma wakilcin zama da wakilanmu a majalisa shi zai tabbatar da cewa da lalle da diaspora yau an ɗauke su da muhimmanci cikin tafiyar kasa kuma shi adalin da ya saka mun ka zo wannan jerin gwano. a wurin wannan gangami an bayyana cewa shugaba isu muhammadu na ƙasar saudiya a yanzu haka domin yi wa jamhuriyar ta nijar da al'ummar ta addu'a bashin albashin da ya taru a gwamnatin isu muhammadu da rashin shafe hawayen ma'aikatan ƙasar da fatarar da ake fama da ita a Nijar ɗin da batun ruguza dubban shagunan 'yan ƙasar na kaɗan daga cikin matsalolin da 'yan adawa ke yi wa kallon hujjojin da ke fayyace gazawar shugaba isuhu lamarin da ya sa wasu ƙungiyoyin kwararren kula gudanar da zanga-zanga a watan jiya da nufin tilastawa hukumomi ɗaukar matakan shafa hawayen jama'a sai dai gwamnatin na kallon wannan al'amari tamkar wani yunkurin kifar da gwamnati ta hanyar tarzoma zargin da suka ce ba ƙamshin gaskiya a tare da shi Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, to can ma yankin kwanne da tawa, jam'iyyu masu mulkin samai da martani tun daga jiya zuwa yau, to amma 'yan adawa sun ce har yanzu suna kan matsayinsu na cewa akwai matsala fa a ƙasar, haruna wato mamman gare ka. 'ya'yan jam'iyyun ne masu mulki a jamhuriyar ta Nijar suka fito a cikin jahohi? kamar irin jihohin Tawa Maradi da sauransu inda suka yi tururuwa a titunan biranen domin kawo goyon bayan su ga shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu wanda 'yan adawa suka wakira da ya murabus a 'yan makonnin da suka gabata abinda ya sa 'yan adawar cewa wannan zanga-zangar ta kariyar tuwansu ne suke yi ba don ci gaban ƙasa ne ba kamar yanda Alhaji Haji Dange na mai hula na jam'iyyar modern lumana afirka ta hamma amadu reshen birnin kwanne mai adawa ke cewa mu muna son dan nijar duka mai hitowa shi fatan nijar ta ci gaba ba ta yi baya ba in suna yin zanga-zangan nan don abin da zai karar da nijar to in dai don shi karar da nijar ne to don allah don ma'aiki mu ba mu jin bakin cikin su kuma ba mu jin ciwon zanga-zanga da sun kai kuma abin da duk an kai ma kasar ga ƙarya an kai ma gwamnatin kasar ga ƙarya so tai su yi demantirkin abin su ce ƙarya ne an kai mata duk abin da an ka faɗi bisa ga gwamnati gaskiya ne an ka faɗa mata ba ƙarya ba ne babu dai lakwal yau a ce ƙasa irin Nijar wadda Allah ya sauwaka mana komai da komai a ce yau makaranta ta gagare gwamnati wannan al'amari akwai matsala cikin shi akwai bakin ciki kuma abin da ke sa a ɓaci Nijar ne mu kuma muna jin bakin ciki a ɓaci Nijar don ba mu da gidan uwa da gidan uba sai Nijar ai shi na nace ai mu ce mun kai muna jin bakin cikin yadda ake rike da dan Nijar to su ka ai za mu saurari mu ji menene za su faɗi ba suna iya cewa ai gwamnati yayi su yi mishi ƙarya don ƙarya ta za su yi mishi don ba su cewa ga inda yayi abu kaza wanda dai ya zamanto mu dai mun san wanga mulki tare da mu tun mulkin jori ni nan dange da ka gane ni na san tun mulkin jori ba yaro nake ba na san duk mulkukukan da an kai yau in gwamnatin ga ubangiji Allah ya sa ya riki dan Niger kamar yanda ya dace a riki dan Niger ya kyautata ma Niger Niger ta ci gaba ko mutum makin Allah na ko hasadin iza hasada na dole sai ya yabe shi mutum ko ko kaka kake da shi duniya in hai bai kyautata ba dole ka ce bai kyautata ba ba shairin bane sai dai a cewar Alhaji dan baba mamance ni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki reshen birnin Kwanni akwai abinda ya tada ma ma 'yan adawar hankali shi yasa suke irin waɗannan maganganu a wannan lokacin. Ko da yake akwai abin da ya san musu hankali kwanakin baya na ce maka kuɗaɗen gana sai kuma bayan kuɗaɗen gada Niger ta samu albarkacin irin aikin da mai girma Alhaji Muhammadu Isu ka yi sai kuma gashi wata lambar yabo ta samu ga mai girma Alhaji Muhammadu Isu wadda aka ce ma Pri Mandela sai wanda ya kasaita ga siyasa wanda ya an ga ci gaban siyasa a cikin ƙasa ƙasa ta na da adalci ga mutanen ƙasa ta aka ba wannan lamba girma to shi ya tasa musu hankali sun ka ga kamar Nijar ɗin babu adawa sai sun ka ce bari su tar da mutane a can babban birnin Yamai wadda sun ka ɗoka wai wai wai tasu ta sun ka yi wannan jerin gwano shi na mu mun ka ce to ba mu yi Yamai ɗai Yamai ga gora na gobe an ka aza amma yau jahohi kana da gani ga radio mai hoto tubarkalla mutane wato sun huce misali mu mun ka gwada musu mu adda mutane kuma mu an tare da mutane kuma mu an da talakawa shine an mafarin wangajerin gwano da mun kari na goyon baya ga mai girma Alhaji Muhammadu Isu. Tuna cewa jerin gwanon da sun kai ba wai na siyasa ne ba na su nuna bakin cikin su ga tahiyar sha'anin kasa sun ce likita babu magani sun ce makaranta ta ki tahiya abubuwa ba su tahiya mulki bai tahiya. Mu ko mun ka ce ƙarya su kai mun ka nuna musu a'a mu mun ga magani mun sha magani. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida na kwanni to sai kuma batun rantsar da sabon shugaban kasar Ghana jiya Asabar, al'amarin da ya sa wasu 'yan Ghana da ke Najeriya suka yi ta mai da martani daga badin ga Hassan Umar Tambuwal. A jiya aka rantsar da sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado. Ghana tsohon shugaban kasa John Muhammad ya mika masa ragamar mulkin kasar Ghana. Akan haka na zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Ghana mazauna Najeriya. Suna na Hajiya Fati amma an fi kira na da Hajiya Mami. Hajiya ka rantsar da shugaban kasar Ghana wato Nana Akufo Ado. Menene fatan ki ga wannan sabon shugaba? Eh to fatan da muke yi Allah ya taimake shi rukon Ghana. iya ya rika mu mu da kanni da ya'ya kowa ya samu abin yi kuma mu ce goma da aka zabe shi ubangijin Allah mafi alheri Allah tabbatar muna da shi kuma kar ya nuna mana kabi ya dai faɗa to Allah ya sa ya cika don ya ce babu bambanci da wanda ya zabe shi da wanda bai zabe shi ba insha Allah je muna aiki haka ya faɗa a cikin tali a Ghana. To muna fatan Ubangijin Allah ya sa abin da ya faɗa haka ya tabbata. Kuma dan uwanmu da yake mataimakin shi ne Ubangijin Allah ya taimake shi shi ma. Mu ma mu ci dadin zama. Da mu dai muna nan Najeriya muna can Ghana. Dan nan nike na je Ghana amma ko da aka yi zabe an yi zabe muna can. Shi yasa fatan mu kenan Allah zaunar da mu lafiya. Sunana Ahmed Abdulrahman Gwamnasku. Me kake bukata a game da sabon shugaban kasar Ghana da aka rantsar Nana Akufo Ado? Ah, abin da muke bukata ne gaskiya Allah ya taya mai Allah ya taimake shi ba shi na so ya ci ba amma tun da Allah ya zabo muna shi to Allah ya taya shi aiki Allah ya sa kar ya nuna bambanci akan abin da ya ce eh. kamar wani irin aiki kake so yi wa kasar Ghana da 'yan Ghana eh aiki kamar wanda duk ba su da aikin yi Allah ya sa ya samu musu aiki ya gyara kasa kar ya ce zai gyara ta bangaren su dai ko ina inda dai yake dai a cikin Ghana ne duk ya abun nan ya gyara wurin duka ba wai sai a nan bangaren da shi yake ba sunana baba Hussaini Ghana Salga kake son sabon shugaban kasa na na Akufo Ado yayi in Allah ya yarda Allah zai taimaki nanu a kufu ya gyara muna kasa ya fi yadda da haki saboda shi komi zai zo sauki in Allah ya yi kamar me zai zo sauki kenan wajen abinci da wajen sukuru da wajen ruwa da wajen wuta in Allah ya yarda komi zai zo muna sauki kana ganin zai yi abin da John Muhammad ya yi fiye da John Muhammad fiye da John Mamman a John Mamman bai kun ba shi zai yi abin da fi John Mamman ne malam bawo gwamnati mu ne ne fatan ku ga lahi rabbil alamin mun gode wa Allah Allah ba da Allah ba kasan zama lafiya Allah hada hankulan su gabaki daya me kuke so wannan sabon shugaban kasa ya ma kasar Ghana abin da yayi don abin da Allah ya sa shi niyan da yayi Allah ya sa shi hanya ta gari wasu yan Ghana mazauna Najeriya kenan suke bayyana fatan su ga sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal. To ganin yadda ake ta cece kuce kan tattalin arzikin Najeriya wani masanin tattalin arziki ya yi tsokaci kan wannan al'amari a su da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilkaya. Eh, suna na Nuhu Uthman ina aiki da ta Zubairu an associate as a senior consultant. Dubi jihohin Najeriya guda 36. Da ƙyar za ka samu jihohi uku waɗanda yake idan babu tallafi na gwamnatin tarayya za su iya tsayawa da kafansu idan ka cire jihar lagos jihar rivers port harcourt kenan da jihar ogun a bekuta in ka cire wa'annan jihohin babu wata jiha da za ta iya tsayawa da kafanta ta biya albashi ta yi wasu ayyuka saboda revenue din da ake nema babu hada-hadan kasuwanci kuma idan akwai kasuwanci na ka iya sa mutane haraji idan babu idan babu kasuwanci na ka sa haraji za mu iya cewa shine duk ma cikin jihohin arewa 19 nan ko ɗaya ba wacce za ta iya tsayawa da kafanta ba sa cikin uku na farko masu karfi a najeriya ba sa ciki kano ya kamata a ce tana ciki amma abubuwan da suka faru a baya misali kaga gwamnatin da ta wuce hada-hadan ma kamar filin jirgin kano na aminu kano an yi lokacin da yake jirgin tauki ma baya sauka an hana siyasa ce menene wannan kuma su suka sani rashin tsaro da ta'addabi arewa musamman kano an kai wani lokaci da yake mutanen arewa mutumin kaduna ya fi gwammace mai tashi ya shiga mota ya je ya soyo kaya a lagos ya kawo a kaduna da ya tafiyan awa biyu zuwa uku ya shiga kano ya je ya soyo kaya to kano ita ma karan kanta ba ta ciki a arewa babu kowace jiha da za ta iya tsaya da kafanta wannan magana da ake ta karaya tattalin arziki ba ta da nasaba da kasa biyan albashi da jihohi ba sa yi matsalar ta wuce nan sosai yanzu idan ka duba ana maganar a koma noma amma har yanzu idan ka koma wa'annan jihohin misali kamar na arewa inda ake tunanin idan aka ce noma to arewa ya kamata a ce nan ne kankat duk idan ka je ka zagaya me ake game da nomar yau idan shi buhari kaga yanzu ni a tunanina shi buhari yana magana ne akan a iya ci da kai ba wai noma a matsayin kasuwanci ba to kaga wannan ba karamin matsala ba ne because ana maganan a'a ku iya ciyar da kanku tukunna a'a sai kun gama iya ciyar da kanku sannan ku dubi noma a matsayin kasuwanci to shin wannan damana da ta wuce nawa aka sai da buhun taki misali to waɗannan abubuwan shi za ka lura da su maganan halin da ake ciki a najeriya ya wuce maganan biyan albashi kawai tattalin arzikin kasan yana a kwance ne warwas ita ma gwamnatin tarayya tana da nata kuskure kenan wajen tsare-tsare kwarai da gaske ni abin da nake gani a gwamnatin buhari ko kuma gwamnatin apc ba taba tunanin waɗannan matsalolin da ta cimmuwa ba sun kai matsayin haka a farko suna tunanin matsalan ba ta kai wannan matsayin ba kaga na ɗaya ko da suka zo sun cimma babu komai a asusun gwamnati na ɗaya kenan na biyu sun cimma farashin mai ya sauka a yake a tarihi sama da shekara 30 ko 40 ba a taɓa samun irin wannan saukan abin nan ba to a irin wannan lokacin ne kuma ake kokarin a ce a'a a ɗauke ido daga maganan mai a juya shi a koma wani wuri misali yanzu za ga jihar kaduna lokacin da aka aka gano wani ma'adin da ake ce ma nickel kusan gonan tsalle ke yana jin daɗi amma ni gaskiya abin da na lura shine yau ko ba misali a ce lu'ulu'u ma aka samu a wurin iyaka kenan ko a dako kamfanoni daga australia daga south africa su zo su ce za su sarrafa waɗannan abubuwan muddin kwasan waɗannan ma'adanan za a yi a kai su wasu ƙasashe a sarrafa su to fa matsalar da ƙasar zimbabwe ta fada na ma'adanai mu ma haka za mu fada a ciki yana da kyau idan gwamnati ta fito da irin wannan matsayi ke kamfani da kika fito daga kila kasan afirka ta kudu ko australia ba zuwa za ku yi ba kawai kwashi wa'annan ma'adana a'a ku buɗe kamfanonin da za ku sarrafa duk wani ma'adanai da ku samu a nan sannan ku fita da shi daga lokaci daga filin da aka tono abun akwai ma'aikata kamfanin da kuka buɗe na sarrafa shi ko a yi dan kunni ko a agogo ko a wani abu akwai ma'aikatan da za ku ɗauka amma idan tsuranta ita ma'adanan za ku kwasa ku wuce da shi to wannan har yanzu najeriya na ƙasa muna abin da bature ke ce commodity based economy To a gaida Nasiru da wannan hirar da masanin tattalin arziki yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Da fatan mun shekara lafiya. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan barazanar da Koriya ta Arewa ta yi na cewa tana gab da kammala shirinta na nukiliya wanda ta ce zai iya kaiwa Amurka idan ta harba shi. Za kuma mai dubi kan batun zargin da Amurka ke wa rashi na yin kutsi a akwatin imel ɗin kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat wanda ake tunanin ya taimaka wajen baiwa zababben shugaban Amurka Donald Trump nasara zargin ko kuma ikirarin da shi Trump ɗin yake musantawa. sai a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin cikakken bayani a cikin shirin duniyar amurka a farkon makon nan ne wato yayin gabatar da jawabinsa na sabon shekara shugaban koriya ta arewa kim jong un ya ce shirin da kasar ke yi na mallakar makamai masu linzami kera ballistic wanda za a iya harba su daga wata nahiya zuwa wata yana matakin kammaluwa. Gwaje-gwajen makamanmu na bam ɗin hydrogen da muke yi domin samar da madashin kan nukiliya domin masu tunƙaho da makamin nukiliya na samun nasara. Kuma binciken da muka yi da inganta wannan makami wanda za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata yana gab da kammaluwa. Wannan jawabi na shugaban Koriya ta Arewa ya ja hankulan kasashen duniya da dama musamman ma Amurka, wacce shugaba Kim Jong-un ya ce makaman nukiliyar da suke shirin mallaka zai iya kaiwa ga kasar idan ta harbo shi. A bara kaɗai akalla gwajin makaman nukiliya biyu Koriya ta Arewan ta yi, bayan da ta yi buris da gargaɗi da takunkumin da kasashen duniya suka kakaba mata. Sai dai maimakon su shiga taitayinsu hukumomin Pyongyang sun mai da martani ne da ci gaba da bunƙasa shirin na nukiliya inda suka harba makamai masu linzami a matakin gwaji. a lokacin jagorancin tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda aikace-aikacen ƙasar ta koriya ta arewa ke ta da jijiyar wuya a yankin na koriya tuni dai ita ma ma'aikatar harkokin wajen amurka a ranar lahadin da ta gabata wato jim kaɗan bayan da koriya ta arewan ta ce tana gab da kammala shirin nata na nukiliya ta ja hankalin hukumomin kasar da su daina neman tsokana da furta kalaman da za su iya kawo cikas ga zaman lafiyar duniya shi ma shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi wuf ya garzaya shafinsa na twitter ya ce karya koriya ta arewan take yi cewa tana gab da kammala ta na nukiliya wanda zai iya kawowa har amurka idan ta harba shi zababben shugaban har ila yau ya ɗora laifin halayen da koriya ta arewan ke nunawa akan china wacce ya ce amurka na kashe makudan kudade a fannin kasuwanci da ita amma kuma ta kasa daidaita korea ta arewan a sahu sai dai a wani bangare kuma wani masani a fannin diflomasiyya a nan amurka ya ce bai dace trump wanda zai gaji wannan barazana ta kim jong un ya yi watsi da ikirarin da kore ta arewan ke yi ba rather than underestimating or patronizing north korea i would Idan ni ne, zan ɗauki wannan barazana ta Koriya ta Arewa da muhimmanci, da kuma kasance cikin shirin koda za ta yi gwajin nukuliyan. Domin duk wata hanyar da ya kamata a bi an bi, amma kuma ƙasar ta Koriya ta Arewa ta ci gaba da bunƙasa shirin nata na nukuliya. Har ma ya zamanto gwamma jiya da yau. Wannan kenan To a wata wainar da ake toyawa dangane da batun kutsen da ake zargin rashi da yi a akwatin sakonnin imel ɗin jam'iyyar Democrat wanda ake tunanin ya taimaka wa Trump lashe zaɓe kamar yadda hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka suka nuna a bincikensu. Zababban shugaban ya ce bai amince da sakamakon binciken nasu ba. Domin a nashi ganin hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka su suka tsindima dakarun ƙasar a yakin Iraki bayan da suka ba da bayanan cewa Saddam Hussein ya mallaki makaman ƙare dangi. lamarin da aka zo daga baya aka gaba haka ba ne. Idan aka duba batun makaman ƙari dangi, lalle mun yi abin kunya. Sun yi kuskure, saboda haka ina so su tabbatar. Ina ga ba a yi adalci ba idan ba a tabbatar ba. Kuma ina da ilimin kutse a kan bayanai. Na kuma san wasu batutuwa da mutane ba su sani ba. Kutse wani abu ne da yake da wuyar a fayyace wanda ya yi shi. Za a ta iya yiwuwa wasu ne suka yi. Wannan takaddama ta kutse ta kai ga shugaban Amurka Barack Obama ya kori jami'an lakin asirin Rasha su 35 da kuma rufe wasu hukumomin ƙasar biyu da ke nan Amurka. A daidai lokacin hada wannan rahoto, ana ta ci gaba da cece kuce dangane da batun zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben na Amurka. amma gabanin haka trump ya goyi bayan shugaban shafin nan na wikileaks mai kwarmata bayanan sirri wato julian assange da cewa yaro dan shekara goma sha hudu ma zai iya yin kutse a kowane irin akwatin imel har ila yau trump ya kawo misali da ikirarin da assange yi na cewa ba rasha bace ta bashi waɗannan bayanai ga dai dukkan alamu ba ɗauki hanyar kawo ƙarshen wannan takaddama ta kutse ba lura da yadda kowane ɓangare ke nuna shi ke da gaskiya masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan lokaci sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a da Malam Mudi da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kuma kamata yi a gane cewa yau fa ba mu da shirin wato dare don haka sai gobe idan Allah ya kai mu lokacin da za a saurari wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa mun gode muku sosai.